ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء <clears throat> واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai <clears throat> wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi muna 24 ga watan wato hudu rabi'u sani kenan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 22 ga watan daya shekara ta 2017 a yau za mu yi darasi na 48 a wannan littafi mai suna da muta'addida fi qadiyyati khuruj kurojin mahdi muntaba littafin da ake bayani akan wane ne al na hakika wadanne ne kuma suke da'awar mahdiyanci bisa kuskure ko wanda ma ka kora mahdiyancin a muna cikin tarjama ta shi sheikh muhammad bello rahimahullah kasancewar za mu shiga littafinsa da ya rubuta a kan almahadi to kafin mu shiga littafin nasa akwai bukatar musan waye shi muna karanta tarihinsa ba don komai don mu matsayinsa a matsayinmu na ɗaliban ilimi mai ƙoƙari mai koyi da irin abin da suka gabatar ma wannan al'umma da wannan addinin ko ba za mu iya kamar su ba mu yi koyi da su za mu tashi bincike na biyar a kan tarihin rayuwarsa Shi shine makanatu ilmiya wa sana'ul ulama alai wato matsayinsa na ilimi da ya samu daga wurin malamai sannan da yaban da su malamai ɗin suka masa na matsayinsa duk da zamanin shan muhammad bello ba zamani ne da ake ba da takarda irin ta digiri ko ta masters ko ta phd ko wani profesa babu amma duk da haka wannan zamanin suna da suma nasu takardun shaida din wanda sun fi na yau wanda malaman zamanin sukan ba su ko suke gaya masu ko suke tabbatar masu to irin wannan matsayin shi ne ya kamata mu ji ya shi menene matsayinsa لقد حصلت حياة المؤلف محمد بلو بجهود طيبة <clears throat> مثمرة في مجال العلم وخدمته تعليما وإقراء وتدريسا وتعليفا وجهادا shi wannan mawallafi Allah ya masa rahama shine Muhammad Bello rayuwarsa da ta gudana tana cike wato da ƙoƙari da juhudi wato gwagwarmaya da yayi gogor maya mai kyau mai daɗin faɗa musmiratin fi majalil ilmi wadda ta ba da sakamako mai yawan gaske a ɓangaren ilimi wa hidimatihi da yima ilimin hidima taliman wa ikra'an ta hanyar koyarwa da kuma karantarwa ilmantarwa da karantarwa to rayuwarsa ta ba da wannan wato ainihin ta yi hidima ma wannan addinin wata birisan wata alifan wa jihadan da karantarwa da wallafe-wallafe rubuce-rubuce kenan banda wannan kuma gefe guda da jihadi inda babansa mujahidi ne kuma wannan lokacin ana yakin ana jihadin to duk da wannan ayyuka na karantarwa da ilmantarwa da rubuce-rubuce sannan kuma babban mujahidi ne ولقد شهد له أقرانه وأساتذته وتلاميذه بساعة الإتلاء وغزارة العلم حقيقة قال لكن سننمن إلمي da malamansa ustazansa da kuma almajiransa dukkansu sun tabbatar sun shaida masa sun ba shi shaida takardar shaida irin ta wannan zamanin na faɗi a baki da tabbatarwa a aikace cewa Allah ya ba shi ilimi mai yalwa mai fali shine yana da siyasin itila wato bawa ne mai yawan bincike da laikacin ya karanta can ya laikacin ya duba can duk sun tabbatar masa da wannan sannan waga zarar da ilimi da kuma ilimi mai yawan gaske dukka sun ba shi wannan shaida ɗin wacce ta fi shaidan yanzu da za a baka takarda wata jami'a ta baka ta yiwu kila ma thesis ɗin ba kai ka rubuta shi ba taruwa kai aka rubuta maka ko wani ne ya rubuta haka dai kamar yadda yanzu take faruwa wani ma kuɗi zai bayar kawai ba shi takardar shaida ɗin wasu a zamaninsu ba haka ba bane a aikace ne aikin ka da kake na karantar wanda ilmantar wanda rubuce-rubucen da gwagwarmayar da kake ita ce take sa a shaida ka cancanci a kira ka ustazu ko a kira ka da wata kalma da ake faɗi a wancan zamanin ta ilimi ai za ta kallama fi ilmin min al'ulumi a fannin min al zanna sami wa annahu la yutkinu ghayrahu idan ya tashi yayi magana a wani ilimi a wani fanni na ilimi daga fannoni na ilimi to mai saurare sai ya zaton ba abin da ya iya sai wannan fannin fannoni daban-daban kun san ilimi fanni ne akwai fanni na loga ita kanta larabcin da fannin da ya shafi tafsiri da shi da olum ɗinsa hadisi da mustalahinsa ihu da usulunsa da kawaitinsa sannan abin da ya shafi sira abin da ya shafi hatta bangaren magunguna tibbu kenan bangaren rayuwa sanin akhlaq tsire-tsire da wa duk waɗannan fannoni na ilimi to duk wanda ya tashi yana bayani yana magana a kansa kai ka ce wannan ya sani bai san can ba wannan yana nuna maka irin faɗin ilimin da Allah ya ba su kenan wa zalika li kamihi, lahu wa tabassurihi fi saboda zaka ga ya kware ya zurfafa a wannan ilimin da yake magana akan shi wala arifu bima kana ya'maluhu fi hayatihi min al-jihad bil yadi wal lisani wa mu'azaratihi li abihi fi zadd 'an ad-din wa iqamatihi bi ra'ayati shu'un ad-dawla la ya'jabu kull al-ajab min barakati waqtihi wato wanda yake bincike ƙoƙarin ya san rayuwar shi sheikh muhammad bello allah ya masa rahama da irin gwagwarmayarsa da ƙoƙarinsa da ya da hannunsa wajen rubuce-rubuce kenan sannan da harshensa wajen bayani da karantarwa da ilmantarwa sannan da taimaka ma mahaifinsa da dafa masa da tallafa masa wajen jihadin da ya yi da wajen kare wannan addinin domin lokacin shi ma ya sha fama iri daban-daban ba fama da wanda suke suna kokari su kare musuluncin ga wanda suke cikin musulunci sun fahimce ba daidai ba kuma suna ma kiran kansu malamai ga wanda suka shigo da abubuwan da babu abubuwa na bida'a waɗannan abubuwa babansa ya sha fama da su a lokacin shehu muhammad bello sai ya zama mai tallafa masa mai dafa masa ɗa nagari kenan wanda yake taimaka ma babansa wajen tabbatar da gaskiya to shine ya zama wa mu'azaratihi li abihi fi zabbi an addini ya zama ya tallafa ma babansa wajen kariya da kakkaɗe mu abin da aka tusa cikin wannan addinin wanda ba daidai ba wa iqamatihi bi ra'ayati shu'uni daula da kuma tsayuwar da babansa yayi wajen tabbatar da kiyaye wannan daula da ya kafa tashi ta Usmaniyya, ko shi dan nasa Muhammad Bello nan ma ya tallafa masa ya dafa masa wajen tabbatar da daula to duk mai bincike akan halayyar shi muhammad bello zai yi mamaki dukkan mamaki na yadda rayuwarsa allah ya sanya mata albarka da lokacinsa takaitaccen lokacin da allah ya bashi ya ayyuka masu yawan gaske wa kuwata tahammulihi kuma za mamakin irin yadda yake da ƙarfin ɗauka abubuwan da aka tsora masa wanda in ba wanda Allah ya ce maka ba zai iya su ba a ce kai ne wallafe-wallafe rubutu ba abu mai wahala shi in magana ilimi ba abu ne kawai za ka ruta ni gada dama ba ba ta tsiniya ba ce ba surutu ba ne surutu sai kai awa biyu awa uku kana kai amma rubutu da za ka ruta ilimi wanda wani zai karanta ba magana ce mai sauki ba abu ne mai sauki ba to ga rubuce-rubucen ga karantarwa ga ilmantarwa sannan ga kuma zuwa jihadi duk a wannan ɗan lokacin nashi Allah ya ba shi ikon ɗaukan wannan nauyi wa jalajihi da irin wato ainihin ƙarfinsa da juriyarsa wajen ɗauka wannan na'uwa mai bincike a kan rayuwarsa zai yi mamakin gaske ya ce fa subhana man manahu tilkal ya tabbata ga Allah wanda ya bashi wannan baiwa da wannan kyaututtuka masu yawa na haɗa masa wannan kyautar wanda ba kowa ke ma ba wani za ka ga ya kware wajen koyarwa amma bai damu da rubutu ba wani ya kware wajen rubuce-rubuce amma bai saba karantarwa ba wani duk zai iya amma a fita jihadi yana da wahala ko irin na yau fita da hawa a je a karantar a je nan a je nan wani bai iya ba wani ya iya fita da awar amma ba zai iya zama ya karanta haka dai amma shi duk aka haɗa masa Allah ya sa masa wannan albarka a rayuwarsa wakali asna alaihi almu'arriquna wal almuwatinuna wa ghayr almuwatinin yace wato mawal wato malaman tarihi masana tarihi da suke bincike na malamai su ga rayuwarsu da yadda suka gudanar da ita na cikin gida musamman na nan Najeriya kenan musamman waccan Najeriya ta da ko kuma kasar hausa ta da wacce ta shafo nijar ta haɗo da wani yanki na kamaru da nan ɗin yankin najeriya da wani ma yanki na chadi ƙasa ce wacce take musulunci ya ainihin baibaye to tarihi a wannan lokacin wanda suka bibi suwa suke ma musulunci hidima su ne malaman tarihi na cikin gida da ma wasunsu har na wajen sun yaba masa sun yaba masa da suka karanta tarihinsa wa qala an sahibul kashf bayan wani marubucin littafi mai suna al bayan inna lillahi wa inna ilaihi yana faɗi yake cewa sun malazama shaykh wa ashabahu fa dhamma ila sadrihi ma hawatu sudurahum min al-ilmi وقد أتاه Zaka'i من Basirati والبصيرة وقوة الحفظ ma sa'adahu ala an yudrika fi yasirin min az-zamani ma lam a aqranuhu wannan an yi kotin daga wancan littafi mai suna al wal bayan a ciki yake cewa shi shan muhammad bello ya lizimci a sheikh yana nufin babansa kenan sheikh usman bin fodi lizimta shi ne almajiri ya zama yana tare da malaminsa zaman gida zai fita yaƙi ne yana tare da shi wata tafiya zai koyaushe yana nan tare da shi na kwasa ilimi to ya lizince shi wa sahabahu haka nan ya lizince abokan babansa abokan shi Usman, usmanu wanda suke suma malamai ne ya lizince su tunda ya sami gatanci tunda ya taso ba abin da yake banda harkar ilimi ba abin da yake banda karatu ya yi a wurin babansa ya yi a wurin abokan babansa wannan kunga shi ya ba shi dama fadamma ila sadrihi ma hawadhu sudurahum min wato suduruhum min al-ilm sai ya tattaro abinda duk kirazansu suka kunsa na ilimi shi sai ya kunsa ya hada shi kamar imamu ahmad ne in kana karanta tarihin abu hanifa da imamu malik da imamu shafi da imamu ahmad sai ka ga shi da ya biya tattaro nasu ilimin ya haɗa tun da ya zo bayansu ya karanta mai abu hanifa ya rubuta mai ya karantar ya karanta na imamu malik ya karanta na imamu shafi'i saboda haka shi yasa mazhabarsa sai ta fi faɗi kuma ta fi kusa da abin da yake ne na suna shi yasa ake kiran shi imamu ahlus sunna wal jama'a an fahimta da kyau to haka shi ma muhammad bello damar da ya samu na cewa babansa babban malami ne abokan babansa manya-manyan malamai ne kuma ba abin da yake banda karatun da bincike sai ya tattara duk abin da su suka samu ya cusa shi cikin kirjinsa wa kada atahu Allahu min az-zaka'i wal basira sannan ga wani abu da ke taimaka wajen samun ilimi dandanan shine az-zaka kwakwalwa kaifin fahimta Allah ya bashi wannan kaifin fahimta ya bashi basira wa kowace hizzi da karfin hadda dai abin da ya karanta Allah zai ba shi ikon ya haddace ma sa'adahu ala an yi kafi ya yasirin min zaman wanda wanda ya taimaka mai ya riski ya sami abubuwa masu yawan gaske a cikin wato a cikin ƙaramin lokaci ƙaramin zamani maimakon cewa sai ya ɗau shekaru yana ta karatu cikin lokaci kaɗan ya sami karatu mai yawan gaske malami da duriku a ƙaranuhu wanda sauran tsarin rakinsa su ba sami wannan ba saboda wannan abuwa da ya samu na dama wanda kila su ba samu ba dama daga cin abin da ke taimaka ma mai neman ilimi ya zama yana da kwakwalwa yana son karatun kuma yana da gatanci mai gatanci ba abin da ke hana shi karatun wataƙila wani yana son karatu inda za a je a yi karatun bai da jarin da za shi wurin karatun littafin da za a saya a karanta bai da kudin sai littafin lokacin da za a zauna a yi karatun shi dole sai ya tafi nemo abinci dole sai ya tafi kasuwa ko sai ya je aiki ko sai ya je noma shi ko ɗan gata dare da rana karatu yake wannan ya taimaki shi shan muhammad bello wanda za mu karanta littafin shi nan gaba da ya rubuta a kan almahadi wannan yabo ne da malamai suka yi mashi wanda ya fi nan ba girma ko takardar shaida da yau ake rubutawa a ba mutum ina fata kun gane domin a cikin su akwai na hakika wanda aka baya cancance su akwai kuma wanda ana dai bayarwa ne wanda aka baya din inda za a tsitsiye shi watakila za a ga abin da aka ce din ba haka bane Allah ya sa mu dace al-wafasu sadis da yake a takaice ake bayanin tarihin nasa inda yi za a yi tarihin nashi kaɗai shi ma littafi za a yi mu ko yanzu muna so ne mu haska akan waye shi kafin mu shiga bayani kan littafin sa sai bayani kan malaman malamansa kamar yadda na gaya mana wata ran cewa duk malami na gari in an zo ana sa, dole ne a faɗo waɗannan abubuwa shi wurin suwaye karatu sannan shi kuma suwaye suke karatu a wurinsa an gane sannan in yayi da ya karatu mai ya rubuta wanda za a amfana kuma bayan ba rayuwarsa mai ya ilmantar wanda ɗaliban da ya bari bayan ba shi za su iya ɗorawa wannan malami dole sai an bi amma wani ya zo ya naɗa wato ainihin rawanin malinta ya naɗa makan shi a ba shi kujera ta ilimi cewa malami ne in an aje shi an ce suwaye malamansa ba zai iya nunawa ba ba a san su ba ko a cikin gida ko a waje wannan hadari ne ka ɗauke shi a matsayin ka ce za ka je ka karatu wurin shi dan akwai matsala dan shi ilimi malamai sun ce sarƙa ne silsila ne wurin kai shi ma wurin waye har a dangana zuwa ga sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata ba karatu na kawai na ka ba ka zo ka tara mutane da rawani kana kewaye gari kana nuna kai malami ne shi kenan saboda yawan jahilai na bin ka a yadda kai malamin ne shi kenan wannan matsala ce to ga malamansa ta'allama al-imamu amirul mu'minina muhammad ballo ba da izi bada'i inda walidihi nan akwai inda kuskuren bugu sai kusa inda a inda walidihi al'alimul mujahidul kabir a sheikh usman bin fodi farkon farawa shi wanda muke bayanin tarihinsa shine wato ainihin al'imamu amirul mu’amini Muhammadu ballo ya nemi iliminsa ko ya sami iliminsa ne farkon farawa a wurin mahaifinsa waye mahaifinsa shine babban mujahidin nan babban shehin nan usmanu bin fodi to shine malaminsa na farko Shi shine shehinsa na farko bayan nan wa ammuhu Kowa wa ammihi al-sheikh bin fodi malamin na biyu shine baffansa, wato ainihin Abdullahi bin fodi shaƙiƙi na 'yan uwa ga mahaifinsa kenan shaƙiƙin mahaifinsa wanda kowa shi ma ya ɗaga masa tutar malinta shi ma inda za a zo a gaya maka waye shi za ka san cewa malami ne kamar da za mu ɗan ji kaɗan a nan gaba ya yi karatu shi ne shehinsa na biyu malaminsa na biyu kenan wata allama kazalika inda sheikh ahmad albarnawi har wa yau ya yi karatu a wurin sheikh ahmad albarnawi wani babban malami a wancan zamanin sananne mashahuri malami shi ma ya yi karatu a hannunsa wa sheikh ahmad zakawi shi ma ya yi karatu a hannunsa sannan wa sheikh suleiman wa sheikh muhammad bin abi alwankari waɗannan ji ya yi karatu a wurinsu shi wannan muhammad bin abi bakar alwankari wato mutumin wangara wato ba nan ƙasar ba kenan ba san yau tana cin ina tana senegal ne ko mali nan dai area ko wani alamin hu ijazatan har ma ya ba shi abin da ake kira ijaza wanda za ka karatu gaban malami na ƙur'ani ta yi ya ji daga farkon a har ƙarshe in ya gama ya gamsu kaiya ya rubuta ijaza ya baka ijaza tana nuna kai ya yi karatunan a hannunka ka yadda ya yi wanda kai ma ka yi wurin wane-wane ya yi har a dangana zuwa ga sama kwanan nan wani bawan Allah ya zo nan ya ɗauki ɗalibai guda biyar ya koya suka yi karatu hajji zai ne dama na ƙur'ani amma suka zauna suke tasmini a gaban shi wajen kwana sama da ko sha biyar ko nawa ne ban iya tunawa cikin ɗaliban ɗaya zo yake nuna man ijaza da aka bashi ijaza takarda ce yanzu a zamanance za a rubuta ta cewa wannan ɗalibi ya yi karatu a hannuna kamar shi tun da kira'a ce ta ƙur'ani ya ce ya karanta ƙur'ani da kira'a ta haf ko an nafe a wurinsa daga farkon ƙur'ani har ƙarshensa ya ji karatun sau da haka ya ba shi ijaza ta cewa ya yi karatun nan gaban shi shi kuma a takardar ya yi karatu wurin wani wanan ya yi wurin wani wani ya yi wurin wani wani har aka jingina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam su biyar kwanan nan shi wanda ya zo tun daga masar ya zo ya masu wannan karatun shi kuma can shi ma da wurin shehin da ya haka dai to haka ake hadisi ana wannan haka nan ɓangaren fikihu ma ana yi to wannan malamin ya ba shi muhammad bello ijaza shine wa nalamin hu ijazatan ya karbi ijaza a hannunsa wacce take nuna sanadin iliminsa ya tafi zuwa sama kun gane da kyau wa akhadha aidan an ummihi alqanita al'alima hawa bintu alim adam har wa yau ya yi karatu wato ainihin auren mahaifiyarsa wato mahaifiyar na tasa babban malama mai kankan da kai ko mai tsoron Allah mai suna hawa bintu alim adam yar babban malamin nan adamu wato ya yi karatu a hannunta kaga ya yi karatu hannun mahaifinsa ya yi karatu hannun mahaifiyarsa kaga dole ne a ce ya taso a gida babansa malami babu malama karatu ne kada a gaban shi ya sami dama ce karatu yau da dama ko karatu da na zamanin nan za ka ga ɗan da ya gamu da ɓangare biyu wata damu da karatun baban ya damu da karatun ko ina abin da ake so yi karatun ta ga irin wannan 'ya'yan sun fi ba da himma wajen karatu fiye da waɗanda suke uban na yi uwar tuna warwarewa uban yana yi ita ba abin da ya dame ta ko kuma ita tana ƙoƙarin shi ko uban ba ruwan shi sai ga ɗan ba zai sami dukkan tallafin da ya kamata ya samu ba to shi shi Bello ya sami wannan gatancin wa min asati zatihi modibbo ko mambarau kenan Wala alim mahmud wa sheikh wato sheikh walidihi jibril bin umar al-aghdasi har wa yau daga cikin manya-manyan ustazansa wanda ke karantar da shi modibbo kanama modibbo filatanci ne ko ta ma kanta tana nufin malam kinan babban malami wanda ake kiran shi ma'am barau ma'am barau ko kila malam barau ne ko ya dai haka dai aka rubuta shi ko ya yi karatu a hannun shi wal alim mahmud ya yi karaturin malam mahmud sannan da shehin malaminsa ya yi karaturin malamin malamin mahaifinsa waye malamin mahaifinsa shine jibril bin umar al-agadasi agadasi tana cikin ina tana cikin nijar ko babban malamin nan na shi shehu usman bin fodi to har wurinsa ya tsallaka ya yi karatu shi ma'ana shi kai shi muhammad bello kenan ya yi karatu wurin babansa kuma ya yi karatu wurin malamin babansa kun ga gatancin da ya samu walhaj abdallah almakki ya yi karatu wurin alhaji abdullahi kasuwannin lokacin an ce alhaji ba fa alhaji ne irin na ba zan ba jirgi ya je ba awa hudu ya dare jidda a'a shekara da shekaru a kafa ke tafiya ga haɗura irin na da inda za a keta jeji da namun jeji ga haɗura na yaƙe-yaƙe na ƙabilu da ake fama da shi haka ake a yi zango can a shekara can wani bin guziri ya yanke a tsaya a yi noma a hanya ko a yi kiyo sannan a sake samun guziri a gaba da haka ake zuwa hajji shi ya sa mu ce dama kai ma kai sa ka kira sunan da tsura ba har ba yin yau gani ya ta isa ya wajen shekara biyar goma ba shi gida sanai da kawai ka ce mashi abubakar ko garba abu zai yi ba dole ka ce alhaji eh waya ka ce wani ya jaje da ko aka ce aka ce mashi alhaji ya ce abin ba dole ba dole ba ta wancan lokacin kalma alhaji gaskiya wata nan ba girma ce babba don ba kuwa ke samun ta ba yasa nan eh, yammacin afirka daga nan zuwa su eh, nijar su senegal su ina duk za ka ja na cewa alhaji alhaji asalin alhaji wanda yake cikin aikin hajji ko kamar ka wato ainihin kamar sallah ce ka ce musalli ko haka nan alhaji mai ziyara lokacin da kake ziyara za a kira ka wannan hujjajin rahman ko haka ake kiransu to da ka gama ai kenan sunan ya gama amma sau da wuyar da ake cewa wancan zamanin duk wanda ya je ya dawo kuma sai ya ci gaba da karɓa alhajinsa kun gane da kyau har ma in ba ga mai kila ji ba daɗi to amma yanzu yadda haji ta zama yau ina ganin kila ba bukatar sai an kira ka alhaji ko da kowa alhaji alhaji ai alhajin sai su yawa ko wadda aka kaje haji Allah ya san kaje ka sauke faralinka kamar sallah ce ba za a ce maka mai sallah mai sallah ba dan kullun kana ce ta ko yasa yanzu ba bukata a kira mutum alhaji amma a wancan zamanin kalma ce mai girma ko shi wannan alhaji abdallah almakki ya yi karatu a hannunsa sannan wa kamaruddin ya yi karatu a wani malami mai yanda ake mai lakabi da kamaruddin wannan duka ana gaya mana manya-manyan shehunnai ne wanda shi Sheikh Muhammad Bello ya karatu a hannunsu walam yazal ya al-uluma fi mukhtalif al-fununi bai gushe ba dai shi Muhammad Bello Allah ya masa rahama yana karfar ilmomi daban-daban a fannoni kuma daban-daban hatta tsara baharin fil ilmi har sai da yawa gari ya zama shi ma zama kamar wata teku wajen ilimi ya kwankwada ya sha da yawa wa kazalika min fadlillahi wa inayatihi ala al-imam Muhammad Bello wa walidihi wa ammi an akhadhu al-uluma min mukhtalif ash-shuru hakanan falala da Allah yayi masa da shi da mahaifinsa da babbansa sun sami sun karɓi ilimi daga daban-daban na malamai wato muktalafil ulum wato shehu malamai daban-daban shehunne yin karatu a wurin ko a da da yanzu yana da muhimmanci don su malamai kansu kowa da irin bayo da Allah ya mashi yanzu ka je ka karanta littafin riyadu salihina a wurin malami ka sake tsallaka ka karanta shi wani malamin ka karanta shi a wurin wani ka gani littafi da ne amma za ka ji abin da ka samo a can ka sami wani ƙarin ilimin a hannun can abin da ka samo a can haka da malamai suke sai ka ga ɗalibi ya ja karanta sahih bukhari wurin wannan malamin ya sauke sai kuma ya koma wani wancan malamin ya sake karanta shi ba wajen ya raina wancan karatun da ya ba saboda baiwa ta ilimi shi ilimi teku ne faɗi gare shi kuma kowa da irin baiwa da Allah ya mashi wani za ka ga kayi karatu banda karatun kuma ka koyi ɗabi'u na gari tare da shi tare da ilimi wani ka koyi ilimi tare da tarbiyya wani kuma ka koyi ilimin iya zuzurutun ilimin amma bangaren akhlaq din malamin kila sai dai ka bar mashi kayan shi dan kila idan za a dauko a baje su watakila ba za ku tafi tare ba saboda ɗabi'unsa shi kuma haka suke amma ga ilimin kuma Allah ba shi ba a samu wannan kaga irin wannan kayi can kayi can sai ka tattaro wancan da iliminsa da ɗabi'unsa na gari wancan da iliminsa da haƙurinsa wancan da iliminsa da murmushinsa wancan da iliminsa da daura fuskarsa kowa haka koya shi ma daura fuska yana da amfani ne lokaci ko <laughs> yi mana ɗalibai kamar suka raina ka gaba ɗaya ai kuma sai su sa maka wani sunan daban to kaga kowane in ka tattaro sai ka ga kai kuma in ka zo ka baje naka kolin sai ka ga abin da zaka amfana da yawa shi yasa malamai tun a da suke wannan to balle yau kuma da za ka ga malamai dama ko a karatu na nizamiya suna da yawan gaske za ka ga malamai wannan shekarar wanda za su karantar da kai daban wancan shekarar kana aji ɗaya daban aji biyu daban aji in ka tattara sun ga malamai sun kusa ɗari wanda kai karatu daban-daban kowa da irin fasaha da Allah ya bashi kuma da irin ilimin da Allah ya bashi to shi ma a wancan lokacin ni'imar da suka samu su uku nan wato sun yi karatu wurin malamai daban-daban manya-manyan shehunai wa kulluhum ulama'u biladihim min al-fallaniyin wal hausawiyin wal barnawiyin kuma wani babban abin farin ciki dukkan su malamai ne na wato garuruwan su malamai kole wanda suke na kabilar filani ko kabilar hausa ko kuma kabila ta kanori su ne bare-bare kenan wanda su suka fi shahara ta yi wani ya ce shi ba a faɗi ƙabilar su ba wannan haka Allah ke yi kunshi a ko'ina kuma a kowane zamani za ka ga ƙabilu da yawa amma sai ka ga an fifito su a kan wasu ba ana nufin sauran su ba Allah bai san da su ba ko ko ba su da tasu darajar kun fahimta da kyau haka Allah yake ku duba a duniya gaba ɗaya sai Allah ya fifita makka da madina akan sauran wurare da kuma masjidil akasa to da ya fifita sauran kasashen su ma yana Allah ne ko haka nan ka ɗauki duwatsu ga sunan da yawa a duniya amma ka ɗau dutsen uhudu aka fifita shi akan sauran duwatsu haka ne ko ba haka ba haka nan cikin mutane da Allah ya halitta ya ɗauki annabawa ya fifita su akan saura haka nan a cikin annabawan aka zaɓi manzanni cikinsu aka zaɓi ƙwaya biyar aka fifita su kan sauran cikin biyar da aka ɗauki sallallahu alaihi wasallam aka zizita shi a kansu ai sauran ma ji halittu ne na Allah haka nan duk abin da ka taho shi sa a ɓangaren ƙabilu ma haka karka ji kai ko a faɗi ƙabila ka ka damu ba damu komai abin da yake bukata inda a karama kom, inda lahi a mafi girma da karamci a wurin Allah cikinku wanda ya fi jin tsoron Allah ɗin ko ba ka cikin ku duba sabbin nan bilal mutumin habasha ne ko sanan habasha irin mu ne bakaki amma ku dubi matsayin da yake da shi da ya imani da Allah rubi salmanul farisi ko ko ba haka bane duk waɗannan ƙabilu ne in kaɗa su da na larabawa ba kowa ba a larabawa ma ƙwarai shawa amma sai abubakar ya ga bilal ya ce mashi wannan shugabanmu ne kuma shugabanmu ne ya tashi. abinan afwan umar zai ga bilal ya ce wannan shugabanmu ne kuma shugabanmu yana nufin abubakar ke yanta tashi kai za ka hada da abubakar da bilal ɗaya abubakar bakwarai shi ne shi ne khalifa na biyu malamai ahalussun suna cada da wani manzo bayan manzo abubakar ne amma umar saboda ƙarfin imanin bilal duk da bakin shi ya kallai ya ce wannan shugabanmu ne me ba shi wannan matsayin imani shi yasa karka taba damuwa kullum ana faɗin wata ƙabila don ko ta fi shahara cikin ƙabilu karka ga ko kai amma a'a wannan na Allah ne kai dai maza kyautata takawarka da imanin ka tsakaninka da Allah sai Allah ya ɗaukaka ka kila ma ka wanda ya fito daga cikin wancan ƙabilun. ko sai yan karatu cikin waɗannan malaman da suka fito cikin wannan kabilan wa fi ma yali asharu man ta'assara bihim min shuyukhihi a cikin abin da zai zo nan gaba za mu ji mafi shaharan malaman da suka tasiranci da su me tasiri shine kai karatu wajen malamai goma ko ashirin amma a cikinsu sai ka tafi tasirantuwa da biyu ko uku bai da tasiri ma'ana ka zama ɗabi'unka kamar irin nasu akwai wani malaminmu aliyu zaharani azizahullah yana nan da rai malamin tarbiyya ne malami ne na education malami ne a wannan fannin nashi ya cancanta ka sallama mashi mutum ne muraddi banda wato kwas ɗin da yake kwaiwa ɗin kuma ya tasiranci da kwas ɗin da wahala ka ga ɗalibi kun san dai tsaye ɗalibai a aji a ce dukkan su sun haɗu sun ittifaki za ka ga cewa malamin nan ya masa daidai ana samun wannan sai wani ya ce wannan ko faduwa kai a kwas ɗinsa ɗaliban da suke faduwa sai sun yarda cewa sun faɗi ne kuma zai na ma'ana ba ta jin haushin a zarai saboda irin mu'amalar shi irin yadda yake haka nan shi muhammadu muktar kaiɗi. wanda yanzu haka yana da kujera a masallacin manzo suna sallan malami da shi kuma na fikihu to shi ma a yadda yake da madda shi yadda yake ba yadda za ka yi ne za ka karatu da shi ba ka tafiranta da shi ba ko da irin mu'amalar shi da irin sa, da kuma ilimin da Allah ya bashi a wannan fannin sai zo yana maka fikihu masabobin nan duka sai ya faɗo maka ra'ayin kowane imani da dalilinsa da abin da ya dogara sannan ya zo ya abin da ake kira taujihul akawar ya tarjihi ya komai muhammadu muktar shanke ɗaya kiran ya karantar da mu fiqhu mun karanta umdatul ahkam a gabansa a harami zaka ga ba yadda ka yi saboda irin ɗabi'unsa na gari baka tasiranta da shi ba to irin waɗannan su ne za ka yi karatu wurin malamai da yawa amma da wa ka tasirantu waye ne ka fi jin daɗin karatun shi kai kanka kila za ka ga cewa na za ka cewa ka fi so cikin malam za ka cewa na da ne to shi muhammad Ballo su ya tasiranci da su na ɗaya shi ne aka ce walidu mahaifinsa a shayar usman bin fodi rahimahullah ta'ala wuli da abu muhammad a shayar usman bin muhammad bin fodi yau mal'ahadi fi da safar ama alfin wa mi'a wa samani wa sittina hijriya bi baladin yusamma bi dagel wa hiya qaryatun saghiratun bi ardi godir fi mandikati saharawiya fi shimali wadi rima wato tunda mun ji yanzu kawai ɗaya daga cikin malaman da ya tantance shine wato shehu usmanu fuwai shehu usmanu yana da kyau mai ɗan ji takaitaccen tarihinsa mahaifinsa shan wato shan Shi ne ana mai laƙabi da abu muhammad waye muhammad ɗin shi ne muhammad bello ko ana masa laƙabi da nambar girma ta a ashir shek usmanu bin fodi wato bin muhammad bin fodi an haifi sa ne ranar lahadi a ƙarshen watan safar shekara ta da 1168 hijiriya a yau shekara nawa kinan in ka ɗau dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas ka kwashe watakila zai baka shekara ɗari biyu da saba'in kenan ko har shekara ɗari biyu da saba'in lokacin ka tura ba su shigo ba ba su zo ba lokacin ba irin tsari ne na yau ba kuna fahimta da kyau a wannan shekara aka haife shi shekara ɗari biyu kenan da saba'in da haihuwarsa an haife shi ne cikin watan safar a wani gari da ake kiran shi ɗagen wannan garin wata alƙarya ce ƙarama ta iya cewa wani ƙauye ne ba babban gari ba saboda irin rayuwar da suke a wancan lokacin rayuwa ce ta mutum za a fai a ƙauye ya tashi karatu kuma har ya kai inda zai kai tun da lokacin kiyo da noma shine sana'arsu wannan gari na ɗagel yana cin ƙasa gobe a wancan lokacin fi katin saharawiya a wani yanki ne na sahara fi shimali wadi rima a can wani yanki na kogin rima a yanzu ma yana na haka kiran shi ko sannan wa shimali na hari sokoto kuma arewacin kogi wancan wadi ina jin tafki ne tafki rima yake ta ko ko ko kogi yake ta rima ne wani yawai eh, kogi ne ko tafki ne kogi ne to sannan akwai kuma nahar sokoto da wani kuma kogin na sokoto wannan a yam a arewacin wuni ne haisu kana takba'u fi zalika alwaqti li gobir ita wannan area gaba ɗaya tana karkashin kasar gobir a wancan zamanin wa bainaha wa baina asimati gobir alqadawa masafatu 60 milan tsakanin garin da wato hedikwata ta gobe a wancan zamanin wanda ake kiran shi alƙazawa akwai mil wato sattin tsakankaninsu mil sattin irin na daba kilomita irin ke ba kenan wannan da ana so nuna maka in ka ɗauki maf kenan kana bincike a ina ka fi shi shehu usmanu a wani gari ne a wace area ce to wannan shine ake maka bayani wani sha shekh fi usratin tajibatin tamtaz bil fiqhi shi shek Usman bin Kodi wato da shi da ahalinsa iyalansa kenan ya rayu ya girma wato rayuwa mai daɗi wacce take kuma kunshe da fikihu ilimi na sanin shari'a kenan wa tarbiya wal ilmi wal ibada wato rayuwar Sheikh Usman kunshe take da ilimi na fikihu da ilimi na tarbiya da ilimi na ibada duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya haka ya taso tun da ya taso wa kazal ilma an abi shi ma ya karɓi ilimi a wurin mahaifinsa shine muhammad kojiu wa walajatihi hawa kuma shi ma ya yi karatu a wurin mahaifiyarsa mai suna hawa kun ga ashe su a wancan zamanin mata suna karatu har ma ai karatun a hannunsu kamar yau yadda karatun boko ake yi aka ga yaro babu sakila ta yi digiri wata hammastas da aka in ta je yaron ya je karatu ya dawo irin lesson ɗin ga uwarsa ce take mai ko ba ba aka ake ba ya kamata yadda suke ma 'ya'yansu lesson na boko ya kamata iyaye mata su rika ma 'ya'yansu lesson na karatun addini wannan shine zama yadda kika iya boko kuma addinin ma kin iya in ya zo yana karatu zaki mai gyare-gyare ya yake fitar da harufa yake karanta ƙur'ani duka za ki iya gyara masa zaki iya tsora shi kan daidai domin kunji yanzu tarihin duk magabatan nan suna karatu a wurin iyayensu mata kun fahimta da kyau har wa yau ya yi karatu waje wajaddatihi ruqayya shi ya yi karatu a wurin wato ainihin kakarsa ruqayya wato abuwan yi ɗan kuskure anan a nan wurin shek da ya ce shek a nan ونشأ الشيخ kuna fahimtar da kyau? Ah, eh haka ne wato abin da ka kashi ce haka ne ba kuskure ne. waje da tihi rukai shi shehu usman ya yi karatu a wurin kakarsa mai suna rukaiya wa ammihi usman shi ma ya yi karatu a wurin baffansa mai sunawa usman kamar yadda shi ta yi shehu Muhammadu bello ya yi karatu a wurin bakwansa wa abdullahi to shi ma shehu usmanu ya yi karatu a wurin baffan saman suna usmanu sannan wa khalihi muhammad sambo shi da shehu usmanu ya karatu a wurin khali ɗan uwan makinsa kenan ku duba duk ɓangarori biyun malamai ne wajen mahaifiya da wajen mahaifi ya yi karatu a wurinsu wa sheikh jibril bin umar kuma ya karatu a wurin wancan malami da muka faɗi tun ɗazu shek jibril bin umar wa sannan wa gairihim min al'ulama Ajila da wasu su na malamai masu daraja masu kima duka dai shehu usman ya yi karatu a hannunsu fa'aula a munzu sigari bin nabahati wa zaka wa il shi ma shehu usman wato ya zurfafa ya yi zurfi sosai tun yana ɗan ƙaraminsa kabajan. wato na baha ne kwakwalwa kenan da yanayi na wato yanayi da ya samu wanda zai ba shi dama shi ma ya karatu da kwakwalwa da kuma san ilimi ɗin san ilimi na ɗaya daga cikin da ke taimaka ma ta same shi domin neman ilimi na da wahala to san shi zai sa ba za ka ga wahala shi kuma ba za ka daina ba da zo nan ɗan karatun da muke taɓa saki-saki ka daure a ɗane mana ka ɗauki na abin da malamai su in ba ka daure ba in ba san abin kake ba zai yau ka zo sakin gaba ba ka zo ba sakin gaba ka zo kila mai bin shi ka tafi ka. to me zai sa maka wannan saboda ba ka son karatun amma da kana son shi yadda za ka tsara program ɗinka da tsara barnamaj ɗinka na abubuwanka dole za ka ware wannan lokacin duk abin da za ka tsara in tafiya ce ba za ka sa ta ba daidai lokacin in wani za ka yi ma alkawari za ku haɗu ba za ka sa mai time ɗin neman ilimin ka ba duk abin da kake za ka tsara saboda ilimin kana san shi randa duk aka yi babu kai za ka ji kayi wata hasara in ba uzuri ya kai uzuri ba to malamai a da da babu harkar memory ba harkar recording sai abokin karatu da ya je ya jiyo shi za ka zo ka samu kafin karatu na gaba ya gaya maka abin da ya ɗauko in ya rubuto ne ka kwafe nashi don kada a sami ga wani wuri da kai baka samu ba ta yau mu ga mabuwan sauƙi wani wuzurin ya ba baka zo ba an ɗauka a cikin sauki kila ma har da hoto an karanta kuma tana da littafin amma ba za ka nema ba ka zo ka je ka zauna ka sa ka ji inda aka yi nan babu yayi bari je in zauna don ka a sami gibi a karatuna muna yi wannan abin da zai mu yi shine san ilimi shi usmanu an sa masa san ilimi sannan wal ibada an sanya masa san wato yawan ibada fa fataha Allahu alai <clears throat> saboda aka sai Allah ya buɗa masa wa nawwara qalbuhu <clears throat> bil iman Allah ya ka zuciyarsa da imani yawan ibada ibada kuma ilmance Allah na taimakon bawa ya ƙara masa hasken imani domin ibada din tana ƙara maka san Allah san wanda kake ibada da shi san Allah kuma yana ƙara imani saboda haka ya sami wannan min sibahu ilil maut tun yana ɗan sa har ajalinsa haka shehu usman yake wata fanna na fi jami'il fununi shi ma ya yi sami ya to ya yi tafannana ya sami fannoni daban-daban fi jami'il fununi a dukkan fannoni na ilimi wata faƙaha wata haƙaƙa ya yi fiƙihu ya san ilimin fitsihu har ya kai matsayin haƙiƙi zai ga magana ya kalle ta iya cewa nan akwai gyara wanda ya faɗe ta akwai kuskure akwai gyara shi ne haƙiƙo za aka wannan lokacin irin su malam albani kenan da suke ta haƙiƙi to shi ma a zamanin sa Allah ya ba shi irin wannan ilimi din wa allafa kasiran min kutubi fi fununi mukhtalifa ya wallafa littafai a fannoni daban-daban wato wanda suke masu amfanin gaske ala sheikh adam ilori <coughs> rahimahullah ɗaya daga cikin malaman tarihi da na lura babban malami da aka yi a nan ƙasar shek adam ilori ya yi rubutu a wani littafi da ya kira shi al-islam fi nigeria ya ɗan faɗo magana shi shehu usmanu bin fodiyo sai yake cewa sharaka ibn fodi al-mujahidi na fi sabilillah bi nafsihi hamala silaha wa qada al-junud wa qatala hatta ja'ala kalimatu allah al-ulya wato shehu usmanu ya yi musharaka wato a ɓangaren mujahidai wanda suka yi yaƙi fi sabilillah to da shi aka fita bi nafsihi da kansa ba ya haɗa rinjina ba ya naɗa kwamanda ku tafi ne ina gida a shi da kanshi ya shiga cikin sojoji hamala silaha ya ɗauki makami wa ƙadar jinuda ya jagoranci rindina ta yaƙi wa ƙatala ya yi yaƙi hatta ja'ala kalimatullah hiyal uliya har sai da ya sanya kalmar Allah ita ce sama akan kalmar kafirci wa kalimatul kufur hiya sufla ya sanya kalmar kafirci ita ce a ƙasa wa assasa daulatan islamiyatan ittasahat jami' al-bilad al-ma'rufa al-yawm bil wilayat al-shimaliyya min bilad Nigeria ya yaƙi, ya tsaga tutar musulunci ya karya tutar kafirci ya assasa daular nan ta musulunci wacce ta kunshi dukkan wato jihohin arewa wanda yau suke a ƙasar najeriya aka ta sanin su da wato yankin arewa jamhuriya lokacin su sardauna kiran ko san da arewa ne da kuma gabas da yamma haka najeriya take kafin a sake tsatsaga ta ko to jihohin arewa din nan gaba ɗaya suna ƙarƙashin inda ya tabbatar da jihadinsa ya daɗa kyautata rayuwa ta musulmi al-ma'rufa fil wato bil wilayati shimaliya min biladi Najeriya. wa qad kana aliman wa faƙihan ya kasance masani ne sannan kuma malami ne sannan masani eh aliman wa faƙihan ga ilimi sannan ga sanin shari'a shine faƙihi ko wa wa'izan wa murabbiyan wa muslihan wa za'iman wa qa'idan wa amiran wa hakiman wa imaman bal huwa ummatun wahda lambobin girma jan guda goma duka shehu usman ya haɗa su ko gaba kenan wanda yake na farko dai malami ne masanin shari'a ne mai wa'azi ne sannan mai tarwa ne murabbi kenan sannan muslihan mai gyara al'umma mai kokarin a gyara kasan salihi muslihi shi a karan kanshi salihi ne sannan muslihan mai kokarin gyara wasu ne wa za'iman jagora ne shi ko shi ne za'im wa ka'idan kuma kwamanda ne dan ya wuce yaƙi shi ne kwamanda an bi shi sannan amiran kuma shi sarki ne wato shugaba kinan na gaba ɗaya hakiman ko yin hukunci zai zauna a kotu a zo ana shari'a a matsayin shi na alƙali kenan sannan wa imaman kuma ya wuce an bi shi sallah ya yi hudu ba ya jidde wannan wasu nambobi ne na girma kai a ƙarshe ce bal huwa ummatun wahdahu shi kadai ai al'umma ne abin da ya assasa ya ce wala shakka anna amirul mu'minin kad ta'assar bi walidihi kathira to sai koma yana magana da shi shan usman wato shan muhammad bello hakika ya tasiranta, wato ya tasirantu muka koma muna bayanin ya tasirantu da mahaifinsa tasiri mai yawa zalika li asbabi minha saboda wasu sabubba ga sunan zamu ba su sai darasin gaba domin an nuna man suna minti uku nan zamu mu tsaya da inda za mu ji sauran dalilan da yasa ya tasirantu da mahaifin nasa a mu na gaba insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan tare abinda ne kuskure Allah ya gafarta ma Allah ya ba mu ikon aiki da amina muke karantawa wannan magabata namu Allah ya ba mu ikon koyi da rayuwa irin tasu da take cike da yi musulunci hidima kun ga nambobin nan guda goma da aka fada sai ka duba ka ga kai wane kake ciki in ba ka ciki to kokari ka ga ka dan shiga cikin wasu wasu dai dama ai sun kucce mana ko amma wasu suna nan za ka iya samu kai ma ka shiga ciki za mu shiga ciki yanzu ba za ka zama mai tarbiya ba ba za ka zama mai gyara wani ba ba za ka iya zama a matsayinka na wato ainihin mai wa'azi ba ai wa'azi hawa hawa ne ko matarka da 'ya'yanka ba za ka yi musu wa'azi ba da abokanka abokan kasuwancinka abokan aikinka yadda za ka zama mai wa'azi ko haka nan ka zama faƙihi masanin shari'a duk za mu iya zama a hankali Allah ya mana jagora Allah ya tabbatar da imaninmu Allah kuma ya tabbatar da gadiganmu na ga sai mu tsaya nan sai a kira sallah Thank you. kuma ina roƙon malam da sauran uwa a cikin addu'a a kan wani isabi da Allah ya ba su na ya Allah ya da malam da lafiya shi ne ba الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أن أوالي كي يمان أدعو أبي أبوا a bisa bukatar shi ta interview Allah ya sa Abinda aka yi na jarba labarin sa'a abinda yi ma labarin Allah ya biya mu dukkan ɗan uwa bukatun shi na alkhairi shi da ya nema da wanda ma ba su nema ba Allah ya fi mu sanin mu dai mu bukata ne zuwa gare shi kowa kuma da irin bukaci da yake da ita a wurinsa shi ne a samar kamar da karatun manajiya Allah shi ne ake nufa da dukkan bukata Allah ka san bukatun mu da wanda ya nemi addu'a ya masa addu'a da wanda bai nema ba ka san bukatun mu Allah muna kama kafa da suna ka kyawa sifofin ka mana ka biya mana wannan bukatu na mu na kai ka biya mana bukatun mu na kai Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na kai da sharri ka canza su zuwa ga alkhairi Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka karfafe su ka tsare su daga fitinar shugabanci Allah ka ba su mashawarta na gari ba su neman su da shari'a Allah ka mai da a kansu wannan kasa ta mu Allah ka ba ƙara mana zaman lafiya Allah ka ƙara mana zaman lafiya tare da imani Allah ka yayi mana damuwa ta kuncin rayuwa da farashi yadda ka yayi mana damuwa ta harkar tsaro Allah ka yi mana wannan kuncin rayuwa Allah ka cire wannan tsada ta abubuwa Allah ka yassare mu wannan al'umma Allah ka ba wannan al'umma a yi kai ne mai azurtawa Allah ka azurta mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk